This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Alhamis 24 ga watan Disamba na shekara ta 2015. Ni ne Sarfila Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labaran. To sarfilo shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce sojoji sun gama aikin da ya basu na gama da Boko Haram. ofishin firaministan ingila kuma yana bincike kan wasu musulmi da aka hana su zuwa amurka yayin da ana amurka din ta ce watakila a watan farko na sabon shekara za ta fara kwashe mutanen da ke zaune cikin kasar ba da izini ba ta mai da su su kanun labaran kenan aka ji mai shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ke nufi game da rundunar soja ta samu nasara akan yaki da 'yan kungiyar boko haram za ku ji hiranmu da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin yaɗa labarai usman garba a can jamhuriyar Nijar kuma mabiya addinin Kirista na shagulgulan sallar Kirsimeti domin tunawa da haihuwar Annabi Isa alaihi salam muna ɗauke da rahoto. Haka kuma muna ɗauke da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a barkamu da wannan lokaci. shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce rundunar sojojin najeriya din ta cika aikin da ya bata na ta gama da 'yan boko haram tun ma kafin a ƙara wa'adin watan nan na disamba da ya yanka musu a jiya ne shugaba buhari ke ga wata tashar rediyo ta ingila cewa yanzu boko haram bata da wata lakka ko karfi da za ta iya kai farmaki akan rundunar sojoji ko kuma wuraren taruwar jama'a abin da ya sa a cewa shi 'yan ta'adda suka koma ga aika 'yan kunar bakin wake suna kai hare-hare da nakiyoyi ko ba mamai sai dai kuma wasu masu adawa da gwamnatin ta buhari sun ce gwamnatin shi tana kara magana nan gishiri ce kuma ikirarin nata ma ba gaskiya ba ne tunda har yanzu boko haram na ci gaba da kai hare-hare ba a cikin najeriya kaɗai ba har ma a cikin makwabtan kasashe irin su niger da kamaru da chadi kuma kamar da sarfi ya ce muna da ƙarin bayani akan wannan bayan labaran duniya ofishin firaministan ingila david cameron ya ce zai duba maganar wasu musulmai da aka ce an hana su izinin shiga amurka yayin da suke dab da tashi zuwa kasar sanarwar da ofishin na firaministan ya ba da a jiya laraba ta biyo bayan kukan da wani ɗan majalisar dokokin birtaniyar ya gabata ne akan wata mace musulma da ke a mazaɓar shi wacce aka hana wa izinin zuwa jihar california ta amurka a ran biyar ga watan nan na disamba ɗaya daga cikin iyalan macen ya ce an hana su goma sha ɗaya yin wannan tafiyar abin da ya sa suka yi asara zunzurutun kuɗin dala amurka dubu goma sha uku da suka kashe wajen sayan tikitin jirgin sama don yin tafiyar to har yanzu kuma ma'aikatar tsaron ƙasa ta amurka ta ce mai yiwuwa ne daga watan janairu na sabon shekara amurka za ta fara mai da mutanen da ke zaune cikin ƙasar ta ba da izini ba zuwa ƙasashensu na asali jaridar washington post ce ta ruwaito cewa hukumomin za su fara kai samami zuwa gidajen mutane daban-daban da ke irin wannan zaman na haramci a amurka din domin a kama su a maida su kasashensu daga farkon wannan shekarar rahoton ya ce wannan shine karo na farko da za a taɓa yunkurin kwashe mutane kamar dubu ɗari da suke shigowa cikin amurka ba da izini ba musamman ta kan iyakokinta da ke kudancin ƙasar tun bara galibin wannan mutanen don masu guduwa ne dai domin tsere tashin hankalin da ke kasashen su a nahiyar kudancin amurka to muna baku labaran nan daga washington wata mummunar gobarar da tashi a wani asibiti na kasar saudiya ta halaka mutane akalla go 25 kuma ta rauna na wasu 700 amma an ce yanzu an shawo kan karfinta wannan da ta barke asibitin garin jazan da ke kudu maso yammacin saudiyar ta faru ne daga bangaren kula da masu matsanancin ciwo da na mata masu ciki rahotanni sun ce an kwashe sauran mutanen da ke kwance a asibitin zuwa wasu asibitoci na daban amma ba wani bayanin da aka bayar dangane da yadda aka yi da gawarwakin waɗanda suka mutu to a ƙarshe sojan iraki suna can suna ta ƙoƙarin gama da mayakan isis na ƙarshe da suka rage a dagar da su biyun suke ja da juna inda sojan irakin ke faman su sake kwace garin ramadin da ya ta'adda suka kwace daga hannun su watanni bakwai da suka wuce a rana ta uku da wannan ɗauki ba daɗin dai an ci gurmuzin ana yin sani can zagaye da wasu ma'aikatan gwamnati da ke tsakiyar birnin na ramadi wanda kuma shine hedikwatar lardin ambar jaman sojan iraki dai sun ce mayakan isis suna amfani da dabaru iri-iri wajen ja musu burki kamar amfani da yan kunar bakin wake ko yi musu kwantan bauna ko amfani da gwanayen harbi suna harbin su daga nesa kuma amfani da tarin jama'a matsayin kariya da kaiwa gare su. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to mai shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ke nufi game da rundunar sojojin najeriya ta samu nasara kan yaƙi da ƙungiyar boko haram abokin aiki na yusuf aliyu harande ya tambayi mai baiwa shugaban ƙasa shawara a harkokin yada labarai usman garba ƙarin bayani kan wannan maganar abin da shugaban kasa yake cewa shine kowa ya san halin da ya karɓi mulkin najeriya musamman dangane da wannan yaki da ake da ta'addanci a lokacin da ya karɓi mulki ƙananan hukumomi goma sha hudu daga cikin ɗari bakwai da saba'in da hudu suna hannun 'yan tawayen nan yau abin da ake ciki shine an kakkaɓe su daga jihar yobe an kakkaɓe su daga jihar adamawa ita kanta jihar borno babu wani yanki da za a ce ko bangare na kasar nan da yake karkashin yan ta'adda a akwai inda suke akwai su an san su suna nan suna fituna cikin karamar hukuma biyu zuwa uku waɗanda suke ta gallazawa jama'a kuma ana nan a tafi ake ana nan ana samun nasara a yakin da ake yi Uh, akwai maganar 'yan matan Chibok wa'inda aka sace tun uh, kwanakin baya da suka wuce so su ina makomarsu yanzu. Su ɗin ma ana nan ana nema kuma buri da fata na shugaban Najeriya shine a same su su gaba ɗaya cikin lafiya wato a ɗauko su a maida su zuwa wurin iyayensu da makarantunsu fata ake yi yasa wayayin da ake wannan yaƙi da ta'addanci sojoji na najeriya musamman mayaka na sama yayin da suke jefa abubuwa masu fashewa akan yi la'akari da cewa a ringa dubawa sosai don kada a je a'a a yi wani abu da zai zama ya yi illa ga mutanen da ake so a ceto ba za a ce suna nan ko ko a'a ga inda suke ko kuma a'a rana kaza za a same su ba sai dai a ci gaba da nema da fatan cewa allah zai sa a samu nasara yayin da aka ci karfin waɗannan mutane aka rusa su gaba ɗaya in ma akwai inda suka ɓoye su za a ci ma wannan guri. Gargaɗe mai gina ra min mugunta. Gargaɗe mai gina ra min mugunta. Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na ra min mugunta. Gargaɗe mai gina ra madalla jama'a gafarce ne mai baiwa shugaban ƙasa shawara a harkokin yada labarai kenan garba shehu aka ji. a jamhuriyar Nijar mabiya addinin Kirista na shagulgulan sallar Kirsimeti domin tunawa da haihuwar Annabi Isa alaihi salam yayin da mijami'un da aka kona a watan Janairun da ta gabata sakamakon zanga zanga nuna kyama ga 'yan jaridar Charlie Hebdo ke jiran gyara. Wakilin musulman muna Barma ya aiko mana da rahoto daga Yamai. zaman lafiya da wa juna domin karfafa cuɗanya tsakanin addinai shine abin da mabiya addinin kiristan jamhuriyar nijar suka dukufa a kansa a yayin addu'o'in da suke albarkacin sallar kirsimeti ko noel ta bana kamar yadda pasto sama'ila labo na eglise evangelique de la republique du niger aorn da ke unguwar bukoki ya ce da ni mun kafa kirsimeti ta wannan shekarar bisa turbar ɗayantuwar juna da kuma fahimtar juna da kuma gafarta wa juna kamar yadda Allah yake fahimtar mu kamar yadda Allah yake yake karbar mu kamar yadda Allah yake yi mana gafara ah, muna so mu yi addu'o'i cikin wannan kuma mu yi jawabai mu karfafa ah, mutanen mu ga ba da kai ga neman fahimtar juna da karɓar juna. Sallar ta bana ta zo ne a wani lokacin da majami'un da masu zanga-zangar kyama ga jaridar Charlie Hebdo suka rusa ko suka kona a ranakun 16 da 17 ga watan Janairun wannan shekara ke jiran ayyukan gyare-gyare. Abinda Reverend Sabo Baciri na Eglise Assemblée de Dieu unguwar wadata ke ɗora alhakinsa kan ma'ikanta ko da yake ya ce sun yafe. Akwai fara'a kuma akwai bakin ciki saboda mun ga magabata kamar na gaba su mun adalci ba amma wannan kuma mun ce mun gafarta komi ya faru ya faru ne amma sallar eh, kirsimati muna cikin farin ciki hatta faru ma da mauladi ba na kwa kenan abin murna ne eh, da musulmi da kirista eh, suna wannan sallolin ya kamata ya zama sallolin haɗa kai sallolin hulɗa da juna Akalla mutane biyar ne aka kiyasta cewa sun rasu hade da asarar ɗumbin dukiyoyi a sakamakon kone-konen majami'u da gidajen sayar da barasa da otel-otel a Yamai da zender lokacin da wasu masu zanga-zanga suka fantsama tituna a washe garin halartar shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu jerin gwanan da Faransa ta shirya domin goyon bayan jaridar Charlie Hebdo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 madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin sake saduwa da ku. Alhaji Obama na mataimakin daraktan yada labarun hukumar alhazan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Salamu alaikum suna na Zulaha El Yahaya. Tambaya ta anan ita ce ina mamakin yadda wasu daga cikin alhazai kan tafi a ƙarshe. Amma kuma sai ga sun dawo a farko don su sun dawo a sakon farko. Kina ji na? Eh yana jin ki. Saboda to wasu ko masu faɗa a ji ko kuma shafafu da mai. Su suka tafi a ƙarshe amma sukan dawo a sakon farko. To tambaya ki ta biyu fa. Tambaya ta ta biyu kuma shine yadda ake tsananta wa alhajan najeriya wajen yin tantance su kafin su dawo in za su dawo a filin jirgi sai da za ka ga alhaji har ya kwana ya yi da zumma wai ana tantance su amma a sauran kasashe za ga nan da nan awa ɗaya biyu uku an tantance alhajan su sun samu damar tashi da komawa gidansu don haka nake tambaya ko ne ke kawo wannan tsaiko? To, kin gama tambayoyinki? Eh, da fatan Allah ya mai da babban bako gida lafiya. To, Malam Uba gare ka. To gaskiyar magana dai shi ne bayan da za a ce mahajjaci wai ya zo daga ƙarshe ya koma da jirgin farko sai idan irin wa'annan mutanen ne. Aya, ko ya bi jirgin yawo da iya zuwa ya koma da wuri. Biyu ma'aikaci ne a hukumar azai alal misali 'yan majalisu. wannan aikin su zai tabbatar an yi aikin akwai waɗansu daga cikin su da sun gama suke dawowa akwai kuma wanda suke tsaya sai ƙarshe amma gaskiya banda irin wa'annan ba su da yawa waɗansu eto eh idan alal misali ku bari ba da wani misali yanzu alal misali a ce jirgin kirby zai dawo in jirgi ne mai ɗaukar mutane alal misali ɗari biyar da talatin yawanci sai a ce ita wannan jiha da kawo mutane kamar ɗari biyar da ashirin da biyu sauran guda biyar ɗin sukan iya ɗaurowa ma'aikatan jirgin nan ne suna da dalilin da za su dawo sukan iya ɗaurowa irin kamar 'yan majalisa ko wani wannan aiki shi ya zo ne ya koma sukan iya ɗaurowa cikin wannan guda biyar amma wai a ce waɗansu sun zo daga ƙarshe yadda take magana da ɗan kenan gaskiya yana da wahala wani lokaci ya kamata a dinga eh, mutane adalci saboda ba a san yanayin aikin su ba ba a san me suke yi ba da an gansu sai a ɗauka alfarma ne amma gaskiya yawanci ba haka ba tambaya ta biyu shi ne eh. gaskiyar magana shi ne mu ne da dai gaskiya ci gare ta a dokar yawo shiga jirgin sama duk duniya da kilo talatin da biyu alal misali da kamar mu a najeriya ake cewa mutum ya sa a jikin shi tafi da ita har luggage in ka wanda za ka rike hannu ka shiga da shi zai wuce kilo takwas amma ɗan najeriya kalanci neman yayan mata ku yi haƙuri <laughs> ha goyo muna yi da kaya ko <laughs> yawwa a yi goyo a yi ciki a rike jakar <laughs> ta mata wanda kowa ya san daman bayan da za ka raba su da wannan kuma su rike wannan jakar abin da nake so mutane da dama su fahimta shi jirgin nan akwai adadin kayan da zai ɗauka akwai adadin man da zai ɗauka akwai adadin mutanen da zai ɗauka idan ya wuce wannan hatsari ne da kowa da shi wannan ya shiga jirgin da shi jirgin kanshi da matukin jirgin dalilin da ya sa 'yan najeriya ke fata lokaci sosai a kasa jirgin sama kenan amma gaskiya shi ma wannan saboda matakai da aka ɗauka ya ragu alal misali abin dai ban kaushi da kunya shi ne za ga mutanen har yanzu ka zo da wannan kayan a filin jirgin ana tantance ana cire ma ana jefarwa a cikin wani zaka amma a kowace shekara ana faɗaɗar da mutane wala har yanzu ba mu daina ba to ajiya gaskiyar magana shine laifinmu ne mu 'yan najeriya in muna so a ɗauke mu da daraja mu gyara halin mu to malam uba nan kasashen da suka ci gaba in ma ka je ko wannan hand luggage din da ake cewa ba za a ma baka ka shiga jirgin da shi ba in kuma ka yi kaya da yawa yau in ka kuma yi kaya da yawa ka biya to mu yan Najeriya sai mu je ga adadin da aka ce mu ɗauka ba mu da kuɗin biya kuma mu tsaya muna roƙo wannan halin mu ne ko a nan kasashen ana yi to gaskiya ke ko ba ki gani ba ma hajiya saboda irin wannan akwai jirage da kamfanoni da sukuci hukumar alhazari ta ƙasa ake kiran su masu ɗaukan excess luggage sai an tantance su a sanarwa mahajjata cewa idan kina da kwantena guda ne kike so ki kai Najeriya ko Canada ga kamfanin da zai kai ma gida Najeriya. Ni nan na sha amfani da su. Wani ya bani sako ban ma dosan wannan saboda doka ce ni na kanta. kuma ba zai zama ni ne mai karya ta ba sai in je in ba da kuɗi na wani lokaci kafin zama kayana na gida amma mutane ba za su haka ba sun so in an je ana walakanta su ko ina ki a ce yan najeriya kamata kuma a ce mu dinna mu ne jakadan najeriya don kai mai kyau ka tafka da daya kai mara kyau ka tafka to mun samu gombe gombe gare ku ko to sunana abdullahi adamu To Malam Abdullahi. Tambaya eh, ta a nan ita ce, maganan abinci da ɗan Gombe ko dan Afirka ko dan Najeriya ya saba ci bai saba cin abincin wa'annan larabawan ba. Saboda yawancin abincin su da tafannuwa da wani irin mai wanda ba ma jin daɗinsa mafi yawan mu Sai ya zamanto kuma dole shine za a baka a don zuwa na maka ne ko sabbin din su bana ce saboda ma bana karba saboda bana iya ci sannan ni ina ganin in ka bar gidanka ka je wata kasar ai dole ka yi hakuri to yanzu me za ka me kake son malam uba ya gaya maka abin da nake so malam uba ya gaya min maganan abincin nan ya zama dole ne su su ba mu abincin da ransu yake so ko kuma ya kamata alhaji idan ya je daga nan a ba shi abin da zai iya ci kar ya dawo najeriya a lalace saboda ni kaina ina zuwa masallaci sai a zaune wani lokaci nake yin sallah saboda yunwa ba na iya cin wannan abincin nasu da ake bayarwa a wannan dan kwalin. To Malam Abdullahi Malam Uba ɗazu ka sake dawa wannan magana amma Malam Uba ya yi bayani dalla dalla saboda haka in da wani kusa da kai ka ba shi ya tambaya. To shi ce nan bari ba a <laughs> Lafiya. Ah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana na Malam Umar Gombe. To. Eh akwai wani ba Allah da ya tambaya to tambayar sai ai na ji kamar ba a bashi amsar da ya kamata a bashi ba. Mece ce tambaya? Shi kasan shi wannan abinci da ake yi a maka. Kasan wani abu ne malam don Allah ka mun haƙuri ba za mu koma kan abinci ba. In kana da wata tambayar ka yi. To ina da tambaya. To. To ya za a sauƙaƙawa alhazai irin wasu tsawoyi wahalhalu irin na na BTA na sauro mutum a ce ya je maka sai ya je banki ya canja wannan ya canja wannan sai ka samu ba kauye wanda bai san yadda za a yi canjin makarhenta a kudin sa ya bata. To malam uba me zaka gaya mu wannan? Oh, baka da kana da sauran tambaya ne? A man da ita. To malam uba gare ka. To shi magana BTA dai abinda mutane da ke so su fahimta shine kuɗinka ne an baka. kuma ana bita ana sanar da mutane eh, hmm. ma'aikatan hukumar zanzai na jihohi kamata doci hmm. eh, hmm. su sun fahimtar da mutane cewa riyal din nan in kuma dola aka baka idan za ka canza dola ga riyal kaza da za a baka kamata ya koda takarda ce kamar fulaya su rubuta su a mutane kuma ba za a taru a duka ba wanda ya san nawa za a ah. canja kudin eh, dola ba idan dai ana tsare aka samu kamar mutane hmm. uku hudu biyar ina da hmm. tabbacin cewa mutum ya tambaya in bai sani ba hmm. za a fahimtar da shi amma alhakin gaskiya yana kan hukumar alhazai na jihohi ne don su fahimtar da mutane komai na mahajjacin nan eh, eh dan kudin da ake ba mutanen sai a ba mutum kudi shi bai san kan kuɗin bai je canji bai san yadda canjin yake ba. To shi ne maka bayani akan cewa hukumar alhazai ta jihohi ita alhakin ya rataya a wayan ta ma mutane bayani. Abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri. to majalla a gaida jimbai yanzu kuma ga wannan sakon. to saƙo wanda zan baiwa al'umma duk da yake mu yesu almasihu ya riga ya bayyana mana ya ce ba mu a matsayinmu na ikkilisiya ko masu bi ya ce a bai zo ba domin ya kawo mana salama domin ya ce yadda duniya ta ƙi shi haka nan ma duniya za ta ƙi mu amma yesu almasihu an san shi game da sunan nan na sarkin salama domin shi ya zo a cikin wannan duniya ya kawo duniya salama ne yesu almasihu bai kama duniya tashin hankali ba yesu almasihu bai kama duniya matsala ba amma ya zo ya kama duniya zaman lafiya da kuma zamantakewa nagari don haka kirana a wannan lokaci da muke tunawa da aifuwar sarkin salama da aifuwar mai ceton duniya wanda Allah ya aiko domin ceton duniya ina kira ga wanda suke krista masu bi bari mai zaman salama da kwanciyar hankali a cikin gidajenmu mai zaman salama da kwanciyar hankali a cikin ikilisiyarmu mai zaman salama da kwanciyar hankali tsakanin ikilisiya da ikilisiya to ina kira wannan lokaci tsakanin krista da waɗanda ma ba krista ba tsakanin dukan 'yan uwa ɗan adam ɗan adam ne wato halitta ta Allah a matsayin wannan sai mu dube shi da daraja mu dube shi da tamani mu dube shi da albarka mu dube shi da dubi na gari idan na ga ɗan uwana ɗan adam ko shi krista ne ko ma shi ba krista ba ne abu na farko halitta ce ta Allah don haka abin ƙauna ne to bari mu a wannan lokaci ta na kirsimati ko noel mu ta zama cikakkiya mu ta zama bayyananna ko tsakanin kirista da kirista ko tsakanin kirista da waɗanda ba kirista ba Yesu almasihu sarkin salama ne bari mu zamanto waɗanda suke tallar salama duk inda muke tafiya mu zamanto masu tallar salama a cikin rayuwarmu daidai wannan lokaci da muke tuna da zuwan sarkin salama a cikin wannan duniya Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a agogonmu na cewa karfe goma da minti ashirin Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. bari mu fara da sakon baba jonka bawa baucin najeriya wanda ya ce ya allah ka kawo mana karshen wannan wahala ta man fetur da muke fama da ita a kasar mu najeriya sai kuma isuhun dila faki kofar gabas wanda ya ce al'ummar kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya don allah ku yi zaɓe ku kammala shi lami lafiya sannan allah ya ba ku adalin shugaba wanda zai magance muku rikice-rikice da ke dabar kasar amin abokan zaman mu mabiya addinin kirista da ke shirin yin bikin kirsimeti gobe ina muku fatan yin bikin lafiya da fatan kuma za ku yi amfani da ranar bikin ku yi ma kasashenmu addu'ar neman zaman lafiya sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sai kuma malama safara'u matar hakila zamani almajira Fashi ta ce muna taya al'ummar duniya zagayowar watan maulidi lafiya da fatan allah ya ƙara wadata mu da san annabin rahama da samun zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka amin tabbas mun gamsu da maganar shugaban ƙasa muhammadu buhari na cewa an karya lagon ƙungiyar boko haram fatar mu dai allah ya ƙara ba sojojin najeriya nasara akan mayakan na boko haram sako daga ukasha abdulsalam anguwar bumawa koko jihar kebbin najeriya sai kuma sako mai nasara nasara funto wanda ya ce babu shakka kasafin kuɗi da gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya yi jiya abin yaba ne duba da yadda jihar ke cikin wani yanayi na rashin kuɗi da matsin tattalin arziki fatan mu allah ya sa wannan kasafi ya zama alheri gare mu al'ummar jihar katsina amin da ƙarshe sai saƙon haɗin gwiwa na abubakar lawal gidan ɗan maye a jargaba da umar idrisa askira da haruna ɗan zomo wanda suka ceto shugaba muhammadu buhari mun ji ka ce gwamnatinka ta karya lagon boko haram to amma yanzu wani mataki kake ɗauka domin kawo ƙarshen hare-haren ƙungiyar gaba ɗayanta da kuma matsananciyar rayuwar da 'yan najeriya ke fama da ita kafin mu kai ga karshen shirin ga takaitattun labaran duniya shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce rundunar sojojin kasar ta cika aikin da ya bata na ta gama da 'yan boko haram tun ma kafin a kara su wa'adin sauran kwanakin watan disamba nan da ya yanka musu jiya ne shugaban yake ga wata tashar rediyo ingila cewa yanzu boko haram bata da wata karfi da za ta iya kai farmaki ko a kan rundunar sojoji ko kuma wuraren taruwar jama'a abin da ya sa ce wasu 'yan ta'adda suka koma ga aika 'yan kunar bakin wake suna kai hare-hare da nakiyoyi ko ba mamai to amma masu adawa da gwamnatin ta buhari suna sukar lamirin wannan magana da cewa maganar an kara mata gishiri kuma ma ikirarin ba gaskiya ba ne tun da yanzu boko haram har yanzu suna ci gaba da kai hare-hare ba wai ma a cikin najeriya kadai ba har a cikin makwabtanta irin su nijar kamaru da kuma chadi ofishin firayim ministan ingila david cameron kuma ya ce zai duba maganar wasu musulmi da aka ce an hasa su je amerika izini yayin da suke dab tashi zuwa can amurka din ofishin ya ba da labari ko kuma sanarwar ne jiya bayan da wani dan majalisar dokokin batuta na ya kuka game da wata musulma da ke cikin mazaɓarshi wacce ta ce an hana ta zuwa jihar california ita da iyalin ta ran biyar ga watan na disamba abinda ya je musu asarar dala dubu goma sha uku da suka kashe wajen sayan tikiti muna ta'aziyya ga mai martaba lamiɗin adamawa dr muhammadu barkindo aliyu mustapha saboda rasuwar mahaifiyarsa hajiya adda sa'adatu wacce aka yi jana'izar ta yau alhamis allah ya ji kanta da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen a gefe ɗaya kuma muna taya alhaji abubakar goni mujeli tambarin adama murna ɗaurin auren yarsa amina mujeli da haruna abubakar wanda za a yi gobe bayan sallar juma'a da misalin karfe biyu da rabi a kofar gidan goni mujeli da ke garin yola a fada jihar adamawa Allah ya ba da zaman lafiya da zuriya mai albarka. Haka kuma muna taya Honorable Adamu Jibril murnar ɗaurin auren yarsa Mariya Ummi ‘yar auta da angonta Umar Ayuba wanda za a yi ranar Lahadi 27 ga wannan wata a Yakasai da misalin karfe 11 da rabi na safe. Jama'a anan muke kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin da kuma injiniyan mu na yau. da ma producer mu na yau nisar fili hashin gumel ke cewa a saurari shirin yau da gobe